Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da wani babban janar ɗin sojin ƙasar Koriya ta Arewa ofishinsa har na tsawon minti 80 wanda shine mutum na biyu a jerin masu ƙarfin faɗa a ji a ƙasar ta koreya ta Arewa. Bayan ganawar wacce suka yi a jiya Juma'a, shugaba Trump ya faɗa manema labarai a fadar White House cewa an maido da taron kolin da za su yi da takwarar aikinsa kim jong-un a ranar 12 ga wannan watan na yuni a singapore gabanin hakan sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya jaddada mahimmancin wannan zama da za a yi The proposed summit offers for President Trump and Chairman Kim to boldly lead the Ya ce wannan zama da za aka tsara zai baiwa shugaba Trump da Kim damar kafa tarihi ta yadda za su jagoranci amurka da koriya ta arewa wajen buɗe wani sabon babi na zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa sai dai trump ya kore ɗimbin tsammanin da mutane suka ɗora a kan taron na farko yana mai cewa ganawar za ta zama kamar shara fage ce kawai saboda haka akwai yiwuwar a tsara wasu taruka a nan gaba waɗanda za su nemi pyongyang ta yi watsi da makamanta na nukiliya batun da trump ɗin ya ce sai ƙasar ta yi watsi da shi kafin a ɗage mata takunkumin da aka saka mata amurka ta faɗaɗa ta na saka kudaden haraji da kashi 25 kan kayayyakin karafuna sanan da kashi 10 kan kayayyakin dalma da ake shiga da su kasar daga nahiyar turai da canada da mexico lamarin da ya kara rura wutar ta da jijiyar wuya da ake ta fuskar kasuwancin duniya haka zalika amurkan ta yi wajewa da ƙasashen koriya ta kudu da argentina da australia da brazil kan adadin kayan da za su rika shiga da su ƙasar a maimakon a saka kudaden haraji sai dai kungiyar kasashen tarayyar turai da kasance kawa ga amurkan ta yi maza-maza ta soki wannan mataki da amurkan ta dauka this is very it will um... Cecilia Mostrom, kwamishina a kungiyar ta EU kenan take cewa wannan abin takaici ne saboda matakin zai haifar da illa ga fannin sarrafa karafunan mu da Hujjar da Amurkan ta bayar sam ba madogara ba ce. shugaba trump ya sha faɗin cewa matakin saka harajin ya zama dole domin akwai buƙatar a kare ayyuka da kamfanonin amurkawa yana mai cewa zamanin kwarar amurka a harkokin kasuwancin duniya ya wuce kamar yadda ya faɗa a wani martani da ya mayar wa ƙasar canada wacce ita ma lamarin ya shafa nan da makonni masu zuwa ana sa ran za a daƙile sabuwar barkewar cutar ebola da ta auku a cewar ƙwararrun hukumar lafiya ta duniya who da kuma na kungiyar likitocin ƙasa da ƙasa na medicine sans frontier sai dai a wata hira da ƙwararrun suka yi da murya amurka a wannan makon sun ce duk da haka akwai sauran jan aiki a gaba yayin da ɗaruruwan ma'aikatan kiwon lafiya na gida da waje ke ƙoƙarin yaƙi da cutar ta ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo amma wata alama da ke nuna haske kan lamarin a cewar dr hilda de clark ita ce an gano asalin wuraren da barkewar cutar ta samu asali a ƙasar ta congo a baya dai an yi fargabar yaduwar cutar zuwa sassan yammacin afirka kamar yadda aka gani a tsakanin shekarun 2014 16 inda mutane sama da 11,000 suka mutu a kasashen gini liberia da saliyo wanda shine lamari mafi muni da mutane suka halaka sanadiyar cutar tun da aka gano ta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta yi nasarar tare wani kuduri a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda ke neman a sama wa falasɗina fararen hula kariya yayin da ita ma amurka ta yi rashin nasarar cimma wani kuduri na daban wanda ya nemi a ɗora lakin tashin hankalin da ya auku a kwanan nan akan falasɗinawa 'yan ƙungiyar hamas a ƙuri'ar da aka jefa a jiya juma'a an mayar da amurkan saniyar ware wacce ita kaɗai ta jefa kanta ƙuri'a sai bolivia da kuwait da rasha da suka nuna adawa da kudirin yayin da sauran mambobin kwamitin sha ɗaya suka kauracewa kada kuri'ar kudirin da kuwait ta gabatar da neman a samuwar falasina fararen hula kariya ya samu wadatattun kuri'un samun nasara sai dai amurka ta hau kujerar naki lamarin da ya sa kudirin bai yi tasiri ba wannan dai shine karo na biyu da amurka ta yi amfani da karfin kujerarta a kwamitin tsaron na dakile wani kuduri da take ganin ka iya zama barazana ga isra'ila na farko shine a watan disamba bara inda ta kujerar naki kan batun neman a sa gwamnatin trump ta janye ayyana birnin urza sai a matsayin babban birnin isra'ila hukumomi a venezuela sun ce an saki wasu masu fafutukar siyasa daga gidan yari waɗanda aka same su da laifin shiga zanga-zangar adawa da gwamnati jami'an gwamnati sun ce daga cikin waɗanda aka saka har da wani tsohon magajin garin birnin cristobal sannan ministan yada labaran ƙasar ya ce ana kan tantance wasu mutane daban ƙarshen labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na a bari ya huce wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta asabar biyu ga watan yuni shekarar 2018 mm. daula salim barka da warhaka barka da warhaka alhaji usman ya na yau kamar da dan karfi karfin ki ba kamar wancan satin ba <laughs> wannan fasatin ne aka shiga goma na wuya eh to haka ne to mm. kafin an kusa shiga kuma na dokin sallah ko to maybe na fara dokin sallah ne eh to kila ke kin fara tun yanzu kenan to zan bar ki ki fara karanto mana gaishe gaishe rahoton da ke ki kafin nima in fantsama cikin wurin. To yau ladies first ne kenan. Haka yake. To jama'a fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Nuruddin Sha'aibu tare da Anas Lurwani Runka. sai gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga fa'iza haruna karaye tare da alhaji sani katsina da kuma usman na lawan jabu allah sa na faɗa wannan sunan daidai amin fatan alherin gaisuwar a bari ya huce zuwa ga bukari sa'id tare da ibrahim muhammad gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Awal ɗalibi tare da baban gida adamu bayan fada da baba gana alhaji dabuwa guru tare da faisal madu gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga mansur yusuf Yusuf da Maturu tare da Umar Sambo. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Mustapha Ibrahim dan malumfashi tare da Ishaq M Sani. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Suraja dan mai tuwo tare da Umar Sale da Sama'ila Habib Habib. Gaisuwan fatan alherin mu na dandalin a bari ya huce zuwa ga Yunusa Kabu tare da Salisu Haruna Kari. Sai kuma gaisuwan fatan alherin zuwa ga Awwal Usman tare da Rabi'u ke Waika tare da Abdullahi Hamza Kalanjini. To Allah sa na faɗi wannan sunan daidai. Fata alherin a bari ya huce zuwa ga Abba Musa tare da Kabir Dauda. Gaisuwan fata alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Muhammad Awal Musa tare da Muktar Yusuf Muhammad S Fulani Kwarbe. Daula duba da mai ganin da duk da dai na san ana azumi. Duba ke din nan ke ga me ya fara. Kwar. Yawwa. To gaisuwan fata alherin a bari ya huce zuwa ga Muhammad S Fulani Kwarbe. A yanzu dai na faɗa daidai ko. Kwarbe Zariya ne. Zariya ne ko. Eh. To <laughs> je zuwa. Zazzaga fadawa kenan. Eh, mm. sun fata alheri a bari ya zuwa ga Anas Yarima Adam tare da Umar Karidjo da kuma Dini Getso. Fatan alherin a bari ya zuwa ga Dalla da Audu tare da Maman Fatima. Muna mika fatan alherin mu daga wannan dandalin na a bari ya zuwa ga Haruna Baba. Sai daga ƙarshe sunayen da ke hannu na fatan alherinmu za ga Kamilu Usman Yakubu. da kuma Muhammad Abdulhamid Gombe tare da Hassan Abba Katsalle Azari Ibrahim Tanko tare da Jarim Salim. To wannan sunan baba na hmm, yake da shi. ne ai. E, da Abdulaziz Umar da kuma Yusuf Ibrahim. To muna fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya cikin wannan safiyan Asabar din. To Usman gare ka. To barin shiga ga ni ma dai zan je hmm. inda kika fito din ne na shafi mu na bari ya huce na majalisar Facebook din. Hmm. Ah, inda zan fara da sakon gaisuwar kamar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga muhammadu garba musa da mm. masu'ud ibrahim sai abubakar iyabanu da kuma garba birniwa sai yusuf ahmad da kuma usman kamal da iliya adamu su fatan alherin a bari ya huce zuwa ga baban gida bangis da kuma mubarak abubakar aleru da uzairu mijin mai rabo da kuma aliyu suleiman usman sai kuma hajiya habiba abdulrahman sai lamarane haruna da aliyu yusuf yusuf sai kuma wani sunan mai kama da haka din shi kuma aliyu suleiman yusuf da kuma gaisu fatan alherin a bari ya huce zuwa ga adam yusuf da kuma ibrahim liti sai abdullahi aminu da kuma Shamsu Adams sai gaisu fata alherin abu ya huce zuwa ga Ahmad Muhammad Jatau da kuma Abbas Iliyasu sai Muhammad Sadiku Abubakar gaisuwar fata alherin abu ya huce zuwa ga Abbati Adamu Giyade da kuma Anas Isa Sale da Ismail Muhammad sai Muhammad Sanusi Wage Bakabe sai Musa Usman da kuma Musa Adamu sai gaisuwar fata alherin abu ya huce zuwa ga Yusuf Sani da Isa Anas gaisuwar fata alheri abar ya huce takarda karshe da ke hannu shine na kabiru idris muhammad da kuma aliyu liman zaga da sha'aibu guda da kuma abubakar sadiq sai ibrahim rabi'u da kuma muhammad awal abubakar sai yusuf makarfi da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji to amin ramadan mubarak رمضان بك أرجي لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قد صار Allah Allah ya kawo mu fa. Mm. tun da mun dan shakata sai kuma mu shiga mu dan mu dan yi labari mm. eh, yau wanne aka aiko mana eh akwai wanda aka aiko mm. eh kin san in masu saurari suka fara binki labari ko sai kin gaji da ba su labari ba ai gomma mu dinga jin nasu ai gomma mu ta eh. jin nasu ai dama muka ba su su aiko mana mu ji nasu mu ma haka to bari in je ga cikin labaran da kwanaki aka aiko mana na babu Sumaila na wannan wanda ya zo ya ce shine marigayi na. din nan da ya mm, dawo mm, daga mm. lahira daga eh, eh, <laughs> lahira eh to ne wannan ma labarin nashi ne duk tare kusan aiko da wancan ah, duk ne kuma wanda ya bamu na bafulati nan da ya ruga da gudu ya shiga firiji da eh, jama'a idan kuna sauraron mu da Allah ku ci gaba da aiko mana da labarai a ci gaba da aika mana akai akai idan ana son a aiko mana kar a manta mana da email din mu da suka saba aiko mana sakonnin gaishe gaishe ko kuma sakonnin da suke aiko mana na ra'ayoyin ku da kuke aika mana eh akan shi za ku iya aika amma in mutum zai rubuta zai iya sakawa zuwa ga abar ya huce a sama hankalin mu zai kai kai haka yake eh da kin ga email din irin wayannan to furunto mana su muke da hausar hausar turanci furunto mana su za mana printing din su yawa da kin printing din su mu kuma in Allah so zamu karanto saboda kin san lokacin ka gansa sai su wuce in baka lura ba mm. wasu sai su zo su hau kai ba za ka ga na baya ba eh, saboda abin da yawa to labarin da shi Baba Ismail ya kuma na cikin wayancan shine wai wani irin limaman ne masu wa'azi kin san kakan yi mm. wa'azi irin wa'azi ya zafi din nan mm. eh, ne tashi to kin san harkar ne tsaro a Najeriya tana ɗirga cewa abin da ke ci mana a ƙarya da kullum muke fatan Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen ta mm. ah, na maganan ta'addanci da makamantansu to wai wannan liman ne ya tashi yana gargaɗi ga mutane cewa Uh, Allah ya kawo karshen maganan ta'addanci musamman bangaren wannan boko haram da suke ta kakkashe jama'a da sauransu saboda haka kaza kaza addu'a malami lafi mm. ɗaya bayan ɗaya na yana cikin addu'a to sai wani matashi shi kuma sai ya tashi tsaye da mm. jallabi a jikin shi a sai kai mai wazi ka dura shi kamar bindiga ce fa a gefen rigar nan to fa a kaga kuma ya tsaya na kallon ka sai ya zaci ya fusata ne mm. <laughs> sai ya ce to na ran shi to wannan ko memban ne ɗaya daga cikin su ne <laughs> eh, sai ya eh. ce wa mutanen da ke zaune suna jin waje ya ce mm. jama'a kun ga ina ta surutu ko mm. <laughs> kun ga ina ta surutu ce mm, wa daga ya mai da shi eh, surutu eh, ke da yana da gaskiya kun ga ina ta surutu <laughs> kana ta surutu <laughs> ce wallahi shayi yayi dai babban magana ce Allah ya mana tsari to limami da san ran shi ai an ce ka taimaki kanka kin san eh, ɗabi'a dan adam ce tsoro mm. ko kai wane ne tsoro sunan shi tsoro ai ba ma tsoro ba ko mm. kai wane ne kaga bindiga dole ka tsorata ka razana bindiga ba abun wasa ba an to eh sannan da yanda ka kai da san ka yi jarinta ai zaka so ka kai labari to eh. shine fa shi da ce kai ba ah. sai ah, labari da gaskiya ban ga laifin limami ba to daula bayan wannan wannan ɗin labarin da na baki mm. akwai wani na shafin Uh, Instagram ne, mm. amma a Instagram ɗina ne wani ne ya turo min labarin mm, mm, eh, yake cewa bari ya turo min inji shi ne na na dinka kyalkyala dariya. Bari ki ji abin da ya faru dai wannan karan. To, jama'a ku yi sauraro. Baba, baba aradu na shi jarabawa. To, ilu ilu na nawa kayi. Baba na yi na uku. Na na me kake ban ji sosai ba. Na uku. kunan cikin mu ɗari da ashirin. O hande in boni lalacewa ya same ka ilo, yanzu ashe ka yi na uku wancan shekaru kana ɗaukan na hamsin saba'in yanzu dan lalacewa yanzu ashe na uku kai wallahi ka shi uba ki zo nan shaki. <laughs> Ta iya sha duka tau tau tau wannan wasu wasu wasu eh, wasu masu zauren irin. Shi a nashi tunanin ya dauka mm. idan aka yi na ɗari da wani abu eh. shine an yi ƙoƙari bai san cewa aka yi na ƙasa ƙasa ba shine ƙoƙarin kenan. Eh. A wato wasu masu shirya mm. irin wasannin bandariya din ɗin nan ne mm. suka shirya wannan na ce to bari mu dan shiga shagon zb mu dan kwaso abin dariya abin dariya ka ba ko mun sa ai shi ne ai yan fulani kuna ganin kullum ko ake soka ku dinga dan aiko mana da labaran bare bari da sauran labarai ko na wani yare ma da na wani ne duka a to <laughs> mm. yalla ji kyauta to yanzu kan dole mu tattare na mai namu sai mu cewa domin mu bari a ci gaba da shakatawa mm, mm. mu kuma mu kwana lafiya to jama'a nan muka kawo karshen wannan shirin na wannan makon sai kuma wani mako idan Allah ya ya kai mu. Haka yake daula. Za mu sake kawo baku wasu sababbin shirin da labarai masu ƙayatarwa da gaishe-gaishe. Wannan haka yake. Sai mu ce Allah kai mu lafiya. A madadin ni Daula Salim tare da Usman Ahmad Kabara daga dan birnin Washington muke cewa a sha ruwa lafiya. Haka yake. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga in kai haka ka rike ban tsaya ga annabi muhammadu abinda ya ce a yi a ya kai adalci ga wanda bai da shi karka ka bar talaka ya dinga yin kushi karka kwashe haƙi ƙasa ba laifi ba ne in tsaya ta farkin To madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya. kika yau haka ka bi san rai har ta kai ka hallaka baka ba ganin nabiyu mai maka baka cikin ma